A wannan rahoto da ta fitar a jiya Laraba biyar ga watan Maris na 2025 cibiyar mai ofishi a Australia ta ce binciken da ta saba gudanarwa a kowace shekara a kasashe 163 game da yawan hare-hare da illolin da abin ya haddasa a wannan karan ya gano Mali, Nijar da Burkina Faso a jerin ƙasashe biyar mafi fama da wannan matsala a duniya a bara. inda aka yi asarar rayukan mutane 3,885 daga cikin 7,555 da 'yan ta'adda suka hallaka a duniya abinda cibiyar ta ce ya zarta wanda aka gani a baya cibiyar ta ce burkina faso wacce ta fi sauran kasashe makwabta yawan mutanen da suka rasu sanadiyar ayyukan 'yan ta'adda abin ya dan ja da baya a wannan jikon yayin da mali ke bi mata sai nishar wacce duk da karancin yawan mutanen da suka mutu adadinsu ya karu idan aka kwatanta da shekarun da suka gabata a cewar wannan rahoto sai dai mai sharhi kan sha'anin tsaro abdurrahman alkasum na cewa bai gamsu da sahihancin waɗannan alkaluma ba akwai hari guda biyu wanda ba su tabbata ba bisa adadin mutanen da, da suka mutu in ka ɗauki kama hari na tankade ne a cikin hattawa wanda cikin rahoton ya ce ciki an kashe 'yan ta'adda su 300 an kashe sojojin gwamnati 237 ko gwamnati ko su kungiyoyin ta'adda da ake cewa sun kai harin babu wanda ya ce an yi shi an samu mutuwa irin haka an yi shi haka in ka ɗauki hari wanda aka yi na shatumani a cikin jiha Tilaberi. Wanda daga ciki aka ce an kashe hula mutum 91 an kashe soji 47. Kaga wannan shi ma ba gaskiya ba ne. Daga ina ne suke amsu alƙamlin har su sa su cikin rahoto haka. Rahoton ya kuma kara da cewa yadda matsalolin tsaro ke kara ta'azzara a waɗannan ƙasashe daga shekarar 2017 kawo yau musamman a 'yan shekarun nan biyu na baya alamu ne da ke nunin ƙaurar ta'addanci daga yankin gabas ta tsakiya zuwa yankin Sahel. shugaban kungiyar moshen sirashi isa na danganta al'amarin da wasu dalilai manya-manyan kwararrun sojawan waɗanda da su ne ke kokowa da ta'addanci suka dawo a cikin ofisuka suka bar yara sojawa waɗanda ba su da ƙwarewa a fagen daga to wannan hakika ne ummul aba'isan da yasa hakika har-hare suka yi yawa a jamhuriyar Nijar sannan idan kuka ɗauka a Burkina ko da yake suna sayan makamai ga rasha da ma sauransu dukkan manya-manyan makamai da tankoki waɗanda suka saye idan suka kawo sai mu ga bayan wata ɗaya biyu 'yan ta'adda sun kwaci wa'annan tankoki kuma da wa'annan tankoki ne suke kai hari. To amma kwararre kan harkokin tsaro a Bunci Jallo na alakanta yanayin da aka shiga da tsamin dangantakar da ta taso a tsakanin kasashen nan uku da wasu ƙawayensu musamman masu manufofin da ya kira na 'yan mulkin mallaka. takarda bai faɗa mun ba wane nake bayan waɗannan mutane tunda mun san in babu kowa bayan waɗannan mutane ba su yi su zo su yi banan da sun kai abin nake so mutane su gane wanda ke ba su makami wanda ke ba su kudi faransi ne cibiyar ta institute for economic and peace a wannan rahoto ta kara da cewa ƙungiyoyin da suka hada da jinim ko jisim da is a yankin sahel masu alaka da ƙungiyar alka'ida ne ke da alhakin galibin hare-haren da aka kai a yankin sahel a shekarar da ta gabata ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.